بعد مي أفهم كان ثم هيرة كنت هيرة كنت الشيخ الناظم رحمه الله يخاطب الناس بأن يهتموا بهذا الأمر ما يدعى عن كلام صعوان اللامري بعد أن وجه لهم النصيحة بين يمص النصيحة دام بعد باب النصيحة وقال al'ana ta bayyana lakum al jama'a yanzu gaskiya ta bayyana min al-batil daga ƙarya fala tabi'u anfusakum bi-shahawati kunga kar ku sayar yadda kaunan ku da gele-gele al-muharramati wal gafalati da rakkan kar ku sayar da kanku da sha'awa kar ku sayar kanku ainihin shafala. والإعراض عن الله ده تنفي دعا الله تعالى لأن من فعل ذلك متمن ضد عكة والنا فقد باع نفسه التي هي أعز إليه يا سيد دراسة وان تافي درجة أولا من كل شيء يا ɗauke ta ya banzantar da ita wa ba mutum zai da ransa da shi kyalekyale da haramiyoyi da lalace sabisa fa ba ana raƙisa ya sayar da ita a rahar أما الذي باع نفسه في طاعة الله أما وندي يتيدر أيها فوتي أدع الله والجهاد في سبيل الله الجهاد يجد أكرم الله فهذا هو الذي أكرم نفسه وندي هنا وندي كرم كنفسه ولذا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لكم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الله يعيش نكي مؤمني مؤمنين خمسة وأموالهم الله يعطي دوكيوين مسلمين samu mai laifi bi an lahumul janna Allah ya yanke zai ba su aljanna ka ba da dukiyarka ka ba da lokacin ka Allah ya ba ka aljanna in ka ba da dukiyarka ba ka ba da lokacin ka wace yake da giba idan ka ba da lokacin ka ba ka ba da dukiyarka ba shi ma ke bai yi ba sai ka ba da rayuwarka da dukiyarka sai Allah ya ka aljanna fasiya kuma na ga koma karatun yara walbani walbaka wal ni wal kemene je ka rike dukiyarka kai hidima wa kanka da dukiyarka ka rike lokacinka kai wa ka hidima da lokacinka ai ko ba kai ba aljanna hmm? aljanna kake so to Allah ya karbi dukiyarka zai baka na aljanna zai baka lokacinka amma na hutawa na abin nan amma ka ɗauki lokacinka iyalinka kasuwancinka mene ne ɗinka sai ko ba kai ba aljanna tun daga shi kalma da kalma إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله كما جهادي دون شوكك الدين الله aiki suke fafa da ya luna wa yi luna? suna kashewa ana kashe su wa'adan alaihi haqqan fi tawrati alƙawali ne wannan akan Allah tabbas haka yake zo a taurat haka yi zuwa inji, injil haka yake alqur'ani wa man awfa bi ahdihi Allah babu wanda ya fi cika alkawari irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum ba ya wanda suka ba da dukiyarsu suka ba da lokacinsu albishirinku da cinikinku nan da ciniki da shi wa zalika huwa al-fawzul shine mai da yake da fiya jama'a kan ku bari rayuwar ku ta tafiya banza ku ba da dukiyoyinku ku ba da lokacinku فهذا هو البيع الرابح قوله وهاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أصبعين هات هم الكمبيوتر هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب بيدان اي kullun nasi yawmal qiyamah dukkanin mutane ranar alkiyama yasaluna an al masalataini za a tambaye su tambayan nan guda biyu za a tambaye za a tambaye ka za a tambaye ki man ajaba bi jawabin sahihi wanda ya amsa da amsa ingantattun kada na ja wa man ajaba bi jawabin khafi'in wanda ya ansa da amsa ta kuskure na faka da halaka wannan ya riga ya halaka kai ma haka kauna an hatain al-masalatai faman ajaba bi jawabin sahihi faqad naja wa man ajaba bi jawabin khati'in faqad halaka ويسألون من ربكم وماذا عجبتم المرسلين وانين أبنجم سنة ليكم كعنها من ذنبي كما دي يدي جنوشي ذكو واني وزاعة تبليب سلزيمة كم لما دا إيه،, إيه كم كيف كيف كيف كيف لما دا كيف كيف دا لما ماذا عجبتم المرسلين وجاء في الاثر يا ذو ابردي ذاك فمؤن مسألة الشري يسأل عنهما الأولون والآخرون وأن مسألة قد أجزاء بيتها لكم فأقوضاء بيتها لكم بشي ماذا كنتم تعبدون ما يقول كيف تتاوى وماذا عجبتم المرسلين فهل تعبدون الله وحده أو تعبدون القبور وقبر بلا بشي بوتا تاوى دوبا دي إذن ذاكو تنو بيتا كنا هي أنت أنت أنت wanda kuka ta tambaya ba shi ne sifatar hajji ba na ana ali ai da wannan za ku dinga ko kasance a burburan abin da amma kun kara tsauran ɗan ne ne sai dai a zamanin sa amma a yanzu ya wata maka baiti ne fa ga yadda za a je ziyara ga yadda za a yi kaza ga yadda za a kira shi ga yadda za a roƙe shi ga yadda za a yi tsawafi guda bakwai ga yadda za a yi ga yadda za a yi har da hmm? wal abarika da kaburbura wal ashjar wal ahjar wal ahwa wal shahawat wal salati hmm da ba bambanci duk ɗaya ne ya danganta irin ga kaburbura ne fahal ta'budun Allah wahdahu nazawa na na jawta in fa'altum dalika aw ta'budun al-qubura wal adrihata kuke bata wal ashjara wal ahjara wal ahwa afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawa والشهوات التي تعوي والسلاطين ده قومنا توتي su sarakuna wal muluka da sarakuna da gwamnatoci su kuke bota tawa lokaci guda mai waye da ni bari ma gaba da an ɗauka ba da shi 'yan siyar batalan a koya mutane addinin Allah shi ana cikin kumbin jahilci yanki. ma gaba ke da ɗauke shi a shi na tafiya. wa kulla man da'akum lil qudu'i ga duk wanda ya kira ku yi masa da'a da ku والاستكانة له فوق حيو في لدى قريش هذا سؤال الأول وانا tambaya za a tambaye ka za a المسألة الثانية ماذا أجبتم المرسلين؟ ها؟ شيء أكثر ما قبر برا إلا قبا هوانا كما نهبا مثلا أكثر هذا قبور ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فتنا مطرانا يناديهم ذا أحراسه فيقول أنت بيان عن ماذا أجبتم المرسلين في بيان ذا أتم بيكو غباتا ذا أتم بيكو تايا بايان تايا القصص ستين كبير آية ما هي استجابتك للرسل جميع أمسى ومنظمي هل أطعته واتبعته سن كابيس هل أعطيته حساب مسلم وخالفته فلا نجاة إلا بعد الجواب الصحيح جابوا إلى في بيان سكتين جوابي عنها كيد المسألتين وهما ما هو معبودكم وما هو متبوعكم ما يقول وطاعة منين أبو بيو فهذا حاصل ما يسأل عنه الناس wannan shi ne abu da za a tambayi mutane yau malkiyama don kasar da saninka al'ibadatu wal ittiba da ittiba da ne yake da suna da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah bi manzon Allah wa hadha huwa ma'na shahadataini shahadata an la ilaha illa Allah ay la ma'budu bi haqqin illa Allah wa shahadata anna Muhammadar Rasulullah فمعناها لا متبوء غير رسول الله باوني وند ذا اي مسدا ان بمنظم الله الذي تجب طاعته واتباعه والانقياد له حين جاء سبيل وترك مخالفته ولا بد أن يكون جوابكم صوابا دون أن تنتظرك بأن فصيت مريدي قال تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سوى أن يرى ما يمسئرني كما دائما انا يا بعد عمسا أي دين falaisa ayya jawabin min hilatin wa makari ainihin babu wani hila ba wani dubara da kazibi aw qida'i fa hadha kulluhu la yaqbalu inda Allah gobe bihi